fama da irqun nisa fibroid ya kawo mata zuban jini ovarian ya kawo mata zuban jini infection ya kawo mata zuban jini da dinga shan qustul hindul bahari duk cutar da yake maranta da mahaifarta sai ta ga sauki da izinin Allah ba'afur jins inda rijal namijin da yake da daukewar sha'awa sai suka yi jam'in cutar suka ce ba a kira sunan cutar duk cutar da ya amsa sunan rauni na ɗaukewar sha'awa ƙasar hindi yana iya warkar da shi da izinin Allah cikakke ne ko ɗurawa kai a za mu yi amfani da mai kyau sabo akwai a mota akwai a mota mala ina ma rabiu gombe ina ma rabiu gombe akwai a cikin mota da sai aka ce shi kawai a ruwa ake so mutum ya sa in ka sa sai ka bashi na wani kankanin lokaci suka ce duk wanda zai dinga shan kostal hindi da lafiya ba lafiya insha Allah ta'ala a tsakanin sati ɗaya zuwa sati biyu sai ya ji abin da jikinsa ya canza an ba mu wani dattijo kustul hindi akan me aka bashi shi a wani gari ana ce garin yamai muna hira da shi yace shi a rayuwarsa ya daɗe bai ji magani wanda Allah ya sa albarka ya warkar masa da cutan da ya wuce shekara ashirin a jikinsa bai san yana da shi ba sai yanzu yace wata rana ne ya je wani anguwa sai ya samu wani malami yana wa'azi da wani yare ana ce mai yaren zabarmanci yana karanta hadisin annabi muhammad akan garin ƙasar hindu ya ce sai ya ce a nemo masa kun san su mutanen nijar duk waɗannan magungunan suna da shi a shagunansu saboda suna iyaka da algeria ya ce da aka kawo masa a ruwa kawai ya sa yake sha ya ce shi da ya yi tunanin ma maganan haihuwa da aure ya daina yi ya ce bai yi wata ba duk abin da ya sani a jikinsa na jinya sai da allah ya yi masa shi amma a farko wani lokaci zai iya sa mutum gudawa zai sa mutum yawan fitsari kuma daga cikin amfaninsa shine yana da tasiri akan amradar tanafus tun mutumin da yake da asma in yana yawan shan wannan cikin kankanin lokaci kuma ilaj wiqaya li da sartan hatta sartanil fam cutar kansa da kansan baki yana dariya jini na fita ƙasar hindal bahari yana magani ƙasar hindal bahari yana maganin cuta na migraine hanyar da ake amfani da shi shine ko ka yi inhaling ko ka jika a ruwa ka sha in kuma aka samu wani buguwa ko karayar da ya daɗe bai warke ba aka ce sai a ɗebi garin ƙustul hindal bahari sai a haɗa shi da man zaitun ku shafa a wajen ko da mutumin da yake fama da ciwon ƙashi ya haɗa da garin ƙustul hindal bahari da shi za ka ga canji da ikon Allah to shine aka ce shi lafiyayye da wanda yake da lalura menene hanyar da aka fi so a yi amfani da shi ƙustul hindi aka ce a ruwa ya fi amfani shi ma an taɓa shi ku kalla ku gani waye iya lissafi a nan wannan ya kai cikin cikin shokalinti ya kai ha ko ya fi zai kai to ku kalla ku gani kuna gani sai ka haka sai ka bashi muna hira da wani ana ce masa hisham mutumin kasan yamen ne ya ce min wallahi azim duk cikin gidan saudiya ba wani mai kudi da mai mulki da ya sani a cikin gidansa a ƙarƙashin kulansa in zai kwanta yana da garin kwastal hindul bahari na ce me dalili ya ce saboda manzan Allah ya ce yana warkar da cuta guda bakwai bai san cutar da yake kwana da ita bai sani ba sai Allah ya warkar da shi bai sani ba saboda fa'in tuɗe uhu ya ce to shi ya bi annabi tuntun ya shirya kun ga yadda ya canza ku bari in sha muku liman sha muku ha <laughs> a kawo kofi in sha muku masallacin nan ba kofi tai wannan in ka samu garin kusur hindi haka sai ka samu garin habbatis sauda sai ka samu kamansa sai ka samo garin ganyen magarya amma ganyen magarya sai ka tankaɗe shi ka busar da shi a inuwa ka tankaɗe ka nika sai ka samo shi ma kamar nan sai ka samo zuma lita guda a lita biyu sai ka ɗabi wannan maganin cokali shida habba cokali shida ganyen magarya cokali shida sai ka gauraya shi a cikin wannan lita biyu afon lita ɗaya nake son ce lita ɗaya sai ka gauraya kana gauraya shi shikenan ka samu ma'ajumul qasl hindil bahari li'ilajis